sura ta arba'in ke a jerin surori makiya ayoyinta tamanin da biyar ana ce mata har wala yau a nan na tafsir ya sa su mata mu'min ya ce mata ana ce mata suratu mu'min saboda ambatan mu'mini ali fir'aun ana ce mata suratu mu'min kamar dai surori suka zama suna da sunannaki daban-daban kamar bayan mun karanta gafir ana ce mata kuma gura hamim bismillah rahman hamim waɗannan harufa shigen alif lamin a farkon bakara da ire iren su sun gabata da yawa mun sha dogon bayani a kai wanda babu bukatan maimaita su saboda mafi saukin fasara shine mu ce Allah ya sa abin da yake nufi da wannan kuma dai ka sauran bayanai kamar yadda muka faɗi a surori masu harufa irin wannan baya to shi wannan hamim an maimaita shi a surori daban-daban har an ce musu hawamim haimomi ah, wanda yanzu muka wannan ita ce ta farko duk da gafir ta yi kama da haimomi amma ba ta siya lissafin hamim saboda mata fara da hamim din ba tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim saukarwa littafi wato alkur'ani kenan daga Allah buwayi masani wanda wani abu ba ya buya gare shi kun ba wani abu kamar sa a zatinsa da sifansa da ikonsa duk babu wani abu da kama da shi gasar zambi wa kabila taubi da iqab shine mai gafarta zunubai mai gafarta zunubi mai karban tuba mai tsananin ukuba mai yawan baiwa la ilaha illahu ba wani ubangiji in ba shi ba ilaihil masir makoma ya zuwa gare shi biddaul nan da yace shadidul iqab yace biddaul ya fassara shi da cewa mai falala ta hanyar ɗauke hukuba ga wanda ya cancanta shi tun da ya ce shadidul iqabi sai ce bi a lokaci guda shadidul ne kuma a lokaci guda kuma bi ne wato mai falala ga wanda ya cancanci hukuba ya zama ya dauke masa hukuba ɗin ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد بما سجايا دي آيان بما سجايا دي آيوين الله sai waɗanda suka kafirci saboda haka kai komonsu a ƙasa kar ya ruɗe ka wannan hidabi amma an nufi waninsa saboda manzala eh, kai komansu a ƙasa wato wadaƙansu a ƙasa da ikonsu da dukiyansu ba zai roƙi manza Allah ba ana yi da mai hankali kada ka ga su da suka kafirce suna da mulki suna kuma da dukiya kada wannan ya ruɗe ka don abu ne da zo zai wuce kuma za a je ga wata rayuwa mai zuwa wannan kaɗan ne da sanu yana nan tafe a cikin hemomin nan inda Allah ta'ala ke cewa da ba dun ma don kada kowa ya zama kafiri ba ma da ya saukar da gidan zinare ga wanda ya kafirci to gudun kada kowa ya zama kafiri shi yasa ma ba haka nan ba saboda kamata kallubin nasu ma da suke an kaɗan ne in an kwatanta da abin da suke jiran su na ababa kuma eh, kaiwa da komonsu a dukiya da mulki kaɗan ne har wala an kwatanta da kuma wadakan da su kuma bayan Allah na gargaro za su yi su kuma gobe kya wato ayoyin Allah kararra su ta gani ba wanda za a yaci mutum ya musanta sai wanda ya kafirce na ya butulce ya ga ayan ya gane ya kiyar da ne baya so ne saboda ya ga ya shafi maslahansa ta rayuwarsa ta duniya shi kun baya son abin da zai taba masa maslahansa ta rayuwarsa ta duniya saboda haka sai wato yana so ne a gaya masa ayar Allah ta dace da abin da yake kai in shi ke da mulki kuma shi ke da dukiya to ayoyin Allah su yabe shi su ce ci gaba da mulkinsa kamar yadda yake ya kuma ci gaba da wadatansa kamar yadda yake to yau wato haka yake so kuma ayoyin Allah ba su masa haka ba saboda ka in suka zo da abin da yake shine gaskiya suka ce masa abin da yake ba daidai bane sai ya kafirce to shi kenan abin da yake yi a doron ƙasa kare rude ka kai mai hankali zabar qablakum kamunu nuhin wal azabu min ba'di kafin su su waɗannan mutanen da suke karyata wannan alkur'ani kenan a yayin da ake saukar da shi suke karyata wannan manzo yayin da yake masu magana to Allah ta'ala ke cewa kafin su mutanen nuhu su ma sun karyata manzon da aka aika musu nuhu din alaihi salam ke da kuma rundunoni bayan su bayan mutanen nuhu din ke bayan nuhu an yi eh, eh, al'ummomi daban-daban wanda aka aika musu manzanni daban-daban to kuma sun karyata su ne a azab wato kamar wanda suka yi rundunoni akan manzanni kuma suka yi gaba da su suka yaƙe su baya ga mutanen nuhu akwai ad akwai samud akwai alumu daban-daban waɗanda su dusu ma sun yi irin abin da mutanen nuhu ɗin suka yi wahammad kullu ummatin bi rasulihim li ya'khudhu kowace al'umma ta himmatu wato ta azama kenan ta yi azama kenan ta yi niyya ta yi aniya kowace al'umma ta yi aniya ga manzanta da ya uku buhu dun su kan masa su kashe shi kenan ma'ana ba su kama shi su rike ba su kashe shi kowace al'umma sai da ta yi aniyan kashe manzanta da takura shi da kuntata masa da azabta shi da koran shi daga gari da ire-iren wa'annan ba wata al'ummar da bata yi haka nan ba wajadadu bil batili li yudhiru bil haqqa fa akhadhuhu kuma suka yi jayayya da batil shine ƙarya ke. Eh, suka yi jayayya da shi da yudhiru bil haqq domin su gusar da gaskiya da shi wato sai amfani da ƙarya wajen gusar da gaskiya kasan idan suka idan manzo ya zo ya zo yana ce musu abin da suke ba daidai ba su koma su bautawa Allah su daina bautan wani Allah su daina zalunci su daina takura ma al'umma to idan suka kamo shi suka kashe shi to me za su ce za su ce wannan mutumin da yake kira a yaro mun kashe shi sai su san yadda za su kawo karerai a ce ainihin shi yana ne mai tada hankali ne an gano ma yana kullawa ne da kasashen wajen don aima kasa zagon kasa kuma yana matattalin arzikin kasa zagon kasa yana neman ya yada fitina ne ya yi ma zai juyin mulki ne ya yi kaza ya kaza wato za su kasa kuma abin da yake kira gare shi yana kira ne da marƙwai hannun agogo baya yana neman ya hana ci gaba ne da ire iren wayannan dai wato sai duk abin da aka faɗa sai su kokari su kawo wata ƙarya wanda za ta gusar da wannan gaskiya amma ba su cewa wannan gaskiya ce amma mu so ba su faɗan gaskiya su ce eh abin da kake faɗi gaskiya ne amma ba za mu ba kuma za mu kashe ka ba wata al'ummar da ta ce haka sai sai su jayayya da cewa abin da yake yi shine ba daidai ba kamar yadda zamu je a wannan sura din isan fir'auna yadda yadda irin wannan jayya da Musa da sauran al'ummun da su ma suka jajja da manzannin su wato a ina ne aka turo manzo sai mutanen su suka ce a a a kaji mutum da faɗan gaskiya ne amma dai mu wannan gaskiyan ba mu so kuma kashe ka zamu sun taɓa yin haka na sai ƙarya yake su ba su jin wannan ba yana neman ya da hankali ne yana neman ya malƙa hannu agogo baya ci gaban da ake samu yake so yake nema ya hargitsa ana zaune lafiyar da ya da hankali yanzu abin da yake ainihin zagon ƙasa ne kuma yana haɗa kai ne da 'yan ƙasashe domin a mallaki wannan ƙasa kai ma yana shirya juyin mulki kai ma ya yi laifi kaza ya yi kaza kuma kama shi to sannan a yi yunkurin kama shi da hali a yanke mashi hukuncin kisa saboda laifin da ya na cin amanan ƙasa da ta da hankalin al'umma to ta duk wannan ke to to Allah ta ce fa ahastuhum wa jadalu bil batil yadkhulu bil haqq fa ahastum sai ko ni kuma ni ma na kan masu na kama su kenan da laifin su wannan hammar kullu ummatin bi rasulihim li ya'khudhuhu ya yana nufin su kan mashi ma'ana su kama shi su kashe ko su takura shi duk dai duk abin da su yi su shi to shi kuma kamun Allah shine shi kuma sai ya zo musu da nau'in azaba ya rike su da laifin su kamar yadda ya ma mutanen Nuhu mutanen Nuhu bayan da suka yi ma annabi Nuhu abin da suka yi sai Allah ta'ala shi ma ya musu kamu suka suka yi ta abubuwa Nuhu ya ta kira su kuma suka ta kokarin su nuna cewa ba za a bi Nuhu ba da suka abin ya ake su ma dai har ma suka ga sun kawo ƙarshen ah, su da nu sai dai su kashe shi kawai sannan sai Allah ta'ala ya kawo masa ɗauki sai su ya halaka da ruwan tofana haka ma mutanen ad haka aka halaka su haka samud haka ma sauran al'ummu fa fa kana to ya uquba ta ta kasance wato inji Allah yayin da na kama su din ya ka gani shikenan kamun Allah sau ɗaya ne an gama an gama ke an yi an gama ba wani tsaura kuma ya ga ainihin sun zama a hadi sai labari kawai yanzu babu barfashin su ballantana ma su bada labarin me ya faru sai dai a karanta labari ina fir'auna ina ad din ina samud sai kangayen gine-ginen kamar ba a taɓa yin su ba an yi an gaba wato kenan wannan wa'azi ne ga su waɗanda aka yi saukar da alkur'ani a lokacin su cewa to kuma eh, naku ba zai zama ya bambanta da na waɗancan ba kuma in kuka karɓan wannan manzon kuka yunkurin halaka shi to Allah zai kama ku kamar yadda ya kama waɗancan ya kuka ga kamunsa da wayancan ka faru umma wakazalika haqqat kalimatu rabbika alal ladina kafaru annahum ashabun nar to haka nan kuma dai kalmar ubangijin ka ta riga tayrin jaye akan waɗanda suka kafirce cewa ba za su imani eh wato duk da dai ana wa'azin an ga musu kaji fa sakamakon wanda suka suka kafirce kaji abin da ke samu to sai su maza ma sai su fice ne mu bar mu imani kada irin abin da ya samu an can ya same mu oh. su ma dai sai ga dai da yake dai akwai wuta din nan dai kuma la mahalata wa za su shige ta to shikenan dai wasu za su kibi za su kibe haka nan dai ne kuma ba da za ka yi amma dai naka kai ta wa'azi wallahi Allah ko mutum in samu samu su tsira amma tabbas uskan ba za su ba za su tsira din ba yawa saboda haka tabbas su ne da yan wuta din nan الذين يحملون عرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم waɗanda سكي ɗaukan al'arshi da wanda suke kewaye da al'arshi suna tasbihi da godiya ga ubangijinsu kuma suna imani da ubangijin nasu kuma suna yi neman gafara ga waɗanda suka imani suna ga irin ga istighfar da suke addu'an da suke na nema ma mu'mini gafara suna cewa rabbana wasita kullu shay'in rahmatan wa in ma faghfir ladina tabu wa tabu sabilaka ya ubangijin mu ka wadaci komi da rahama da ilimi wato rahamarka da iliminka sun wadaci komi saboda ka kai gafara ga waɗanda suka tuba suka bi tafarkinka wa kihim azabar jahim kuma ka kiyashe su azabar wuta ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صرح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم دون ان ci gaban addu'an waɗannan mala'iku ne waɗannan suke addu'a ga ya ubangijinmu ka shigar da su muminai din gidajen aljanna na dawama wadda kai masu alkawari wanda a littafin ka ce wanda suka imani suka aikin kirki za ka shigar da su aljanna to ka shigar da su da kuma ka shigar da su tare da wanda suka kyautata aiki daga iyayensu wa man salamin bayin. wa azwajim da matansu wa zuriyatim da yayansu wato in ka shiga da mumini ka shiga da iyayensa da matansa da kuma zuriyansa da yayansa wanda suka yi aiki kirki a cikin su innaka antal azizul hakim kai kai ne eh, buwayi wato mai iko kan komi kuma gwani wa ihim ka kiyashe su kuma munana azabobi kenan munana abuwa duniya da lahira ka kare su wa man taqi sayyi'ati yawma idhan faqad rahimta wanda duk ka kiyaye shi daga munana a wannan rana rana alkiyama to lalle shi shi kai marham wa dhalika huwa al-fawz al-azim babban rabo wannan shine rabota eh, babban nasara ke a ainihin a lahira Allah ya kiyaye mutum azaban wuta ya shiga da shi aljanna ke to kalmin alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu Ah, fassara da yawa ana nuna cewa ana kinaya ga mala'iku ne wanda suke dauke da al'arshi to kuma al'arshi ah, suna ne wanda yake nufin an aro aka ce kamar karaga yadda ake cewa sarki yana da karaga karagan mulki saboda sai aka kira al'arshi haka don haka al'arshi kan zo da ma'anoni daban-daban mun sha maganar wannan a baya a cikin tafsiri in ba a manta ba cewa al'arshi na zuwa da ma'anoni daban-daban alkur'ani wani lokaci yana kinaya ga jiki halitta wanda shine mafi girman abin da Allah ya halitta muna iya ce ma al'arshi sama ta tara duk da ba a cewa sama ta tara akan ce sama ta bakwai ne akwai mai bakwai amma a birbishin sama ta bakwai akwai kursi shi ma tamkar sama sama ta takwas ne dunya yadda sama ta ɗaya ta rufe ƙasan da muke zaune a kai haka kuma ta biyu ta rufe ta ɗaya haka ta uku ta rufe ta biyu wa haka da haka ta bakwai ta rufe ta shida to haka kursi ya lullube saman bakwai to haka kuma al'arshi ya lullube kursi kuma dai cikin halittar jiki wanda Allah ya halitta babu kaman al'arshi al'arshi halittar Allah ne kamar kamar kana ikimar sama ta tara in ka ga dama kamar sama sama tara ne a birbishin mu to ta eh, tara ita ce al'arshi bayan ta ba wani halitta na jiki wanda Allah ya yi to eh, wani lokaci ana nufin wannan ana ce masa al'arshi wani lokaci kuma ana dau ana ana aron kalma din kinaya ga mulkin Allah sarautar Allah ikon Allah sai a ce al'arshi kaman istawar rabba alal arsh to eh, daidaiton Allah akan al'arshin sa ma'anansa ikonsa akan mulkinsa akan malakoti shi da sarrafi yadda ya ga dama amma saboda wanda wasu da suke yi cewa Allah ta'ala ya girmama gabar abin da suke faɗi cewa yana zaune ne a karagan mulki kuma mala'iku suna ɗauka wannan ya nisanta ga fahimtar mai hankali falalan alal mu'min mai hankali ballantana ma mumini don hankali ba zai iya ɗaukan wannan ba in kana da hankali nan mai shirya yana cewa ah, ubangijin talikai ba zai yi a ɗauke shi yana zaune ba a kan karaga na farko kenan domin shi ah, tsarkakakke ne daga mada mada shi ne jiki tsarkakakke ne daga jiki don jiki halittarsa ne na biyu kuma domin wanda ya ɗauki abu ya fi wanda abin da aka ɗauka ƙarfi idan idan za ka ɗauka cewa ainihin wani ya ɗauki wani to tambaya wa ke ɗaukan wani da hamil da mahmud wane ne a ƙawa hmm? hamil a ƙawa minar mahmud to kaga idan har aka ɗauki wani a sawala wansu aka ce mishi ubangiji kuma wani yana ɗauke da shi to ya fi shi ƙarfi ke saboda haka dole in haka nan ne daukan eh, al'arshi dole ya zama yana da tawili wadda ainihin ya dace da ainihin hankali da kanuni na luga da kuma matsayin Allah ta'ala daukakan Allah ta'ala za ka dole wani daukakan Allah ta'ala da girmansa da tsarkakansa ka kwatanta ka sa hankalinka sai da kuma ka lura da lugan arabiya to sai ka gama yi wannan ya hamilu na arsha yake da yawa to sai ke cewa abinda muke iya sawarawa a nan shine al'arshi din nan da masu ɗaukansa da wanda suke kewaye da shi duk wannan yana komawa ga kinaya ne na azama da jalala da sultani mutlaki madawwami na Allah ta'ala ba yana nufin akwai al'arshi ne mala'iku suna ɗauke da shi shi kuma Allah yana zaune akan al'arshi ko ya billah wannan sawalawan juhal ne sawalawan jahilai ne ah, ko da yake ba za mu so tafsirin mai tsawo ba amma da yake akwai ruwayoyi daban-daban zan dan gutsuro mana wasu daga ciki kaɗan daga ciki saboda akwai mutane da sukan ta daukan maganan amrul arshi da mala'ikun da suke dauke da al'arshi din nan su ta maso su irin bayanai kuma ya zama suna da wa'yansu ruwayoyi masu ban al'ajabi da sukan jingira sai su fassara su da shi na'am a cikin a wannan tafsirin da ya gabata ainihin suratu gafir wannan shi tafsirin kummi ba tafsirin kummi eh, tafsirin safi na faidar kashani a ƙarshen kowace sura yakan kawo ma'asuri dangane da ladan karanta sura ko wani abin da aka rawaito dangane da sura shi kuma wannan tafsirin burhan yakan kawo shi a farkon sura saboda ka wannan na tsallake mana ne ainihin yanzu ina son magana dangane da ayan da muka karanta cewa menene ya hamilu na al'arsha yake nufi akwai ruwayan kulaini dangane da wannan wannan aya ya ce an tambayi wannan ya ce wannan abu kura ya ya gaya mana cewa an shiga wajen alibin abul hassan alibin musa rida alayhi salam wanda muka sani eh, imam rida ana masanin tafsiri ne sosai wani mutum ya nemi izinin ya shiga wajensa aka shiga da shi sai ya tambaye shi dangane da haram da halas sannan sai ya ce masa a fatakin ru'an Allah mahmud bayan ya tambaye shi dangane da halas da haram sai ce yanzu kana kana ikirari da cewa Allah mahamuli ne wato ana daukan Allah a al'arshi sai abul hasan alaihi salam ya ce kullu mahamulin maf'ulan mudafin ila ghairihi mutaci duk abin dauka maf'uli ne wanda aka ilafta shi ya zuwa ga waninsa kuma ya zama shi mabukaci wal mahmulu ismu na fil lafzi mahmul ma a ce abin dauka suna ne na tawaya a lafazi a magana tawaya ne kasan mahmuli tawaya ne duk ya nuna ajizi ne shi yasa ake daukar shi in aka in aka goya yaro in uwa ta goya yaro wannan nufin yaron shi ya ne saboda shi na kasashe ne ba zai iya yi da kansa ba yana bukatar a goya shi to a kadarka ma duk abin da ke hawa wanda ko wani abin da yake hawa ko koma menene ya nuna shi wanda ya hau din mabukaci ne hatta ko in ya hau doki ne ko raƙumi ko ya hau eh, jirgi ko mota ya nuna shi dai mabukaci ne da ya hau din mabukaci. ne saboda haka mahamuli kalma ne ce ta na walhamilu alfa'il to kaga shi ko alhamil shine mai dauka shine ma'aikata mai aikata wa hiya fi lazim minha wannan alafazi yabo ne hamil yabo ne mahmul kuma tawaya ne wa kadhalika qawlul qa'il fawqa wata ta haka man fadin mai zance in yace fawqa ko ta ta wa ala da asfal duk duk sun yi kama da irin wannan wato wa'insu abubuwa ne wato ma'ana a imam radani ne wa'insu abubuwa da suke sun nuna tawaya wanda ba za a jingina wa Allah ba wa qarqala eh, walillahi asmaul husna fad'uhu biha kuma Allah ta'ala ya ce yana da sunaye masu kyau ku roƙe shi da shi wa lam yaqul fi kutubihi innahu al-mahmud a cikin littattafan su duk bayan da yake sunan cikin sunan su akwai mamud abin dauka wato wanda aka dauke shi bal qala innahu hamidu hamid fil barr wal bahr wal mumsik lis samawati wal ardi an tazula amma sai yace shine ma mai daukan eh, wanda ke tudu da kwari da ruwa tudu da ruwa duk shi ke daukar abin da ke da wannan shine kuma ya rike sama da ƙasan mai da ƙasa kada su goce wal mahamulu masu walla duk abin da yake mahamuli to ba Allah ba ne wanda ba Allah ba shine mahamuli wanda ake ɗauka ولم يسمع أحد آمن بالله وأظمه قد قال في دعائي يا محمود ba taɓa jin wani mutumin da ya imani da Allah ba sam kuma yana girmama Allah sam aji yana cewa a addu'ansa yana kiran Allah yana ce mishi ya mamu <laughs> ya kai wanda ake ɗauka sai ya ko ba lura saboda haka ka ga wato eh, ɗauka wani abu ne da ba za ka jingina ma Allah a ce an ɗauke shi ba to abu ƙurra yake cewa ya ce wa ya hamilu arshe rabbika fawqahum yawma idhin samaniya da kuma inda yake cewa alladhina yahmiluna al-arsha sai abul hasan imam ardakina alayhi salam yace al-arshu laysa huwa allah wal arshu ismu wa ismu ilmin wa qudra arsh ba shine allah ba al-arsh ba shine allah ba al-arsh suna ne na ilimi da iko wal arshu fi fihi kullu shay al akwai komai a cikinsa wato iko sarauta mulki sultani shine arshi ko da kan ji an ce al ba ana nufin wai karaga ne fi'ilan jiki ba yawa duk da aran lugan dan adam aka yi tunda in ka tambayi mutum me yake ce ma al'arshi sai a ce kujerar sarauta na basaraki me yake ce ma kursi kujera da aka zauna ko to amma a duka muka akan aro a kira mulki da kujera ko karaga kamar aka ce kujeran wannan gwamna din fa tana motsi to kaga kwanan nan wato ainihin ba zai zama ba shi a kujerar kenan ma'ana mulkin sa na motsi kila bai ci zafi sosai sosai ba ko kuma ya ci dai amma dai da walaki to sai a ce sa na motsi ma'ana ainihin mulkin sa. ko ba lo haka kuma karagan mulkin sarki shi ma ana cewa karagan nan nasa fa akwai karfi ma'ana mulkin sa sai ai karagan mulkin sarki ya kafu daram kamar kamar da sassun tsaunuka To ma'ana mulkinsa saboda haka in ka ji an ce arsh al'arsh ma'anansa kamar da imam da ke cewa na ismu ilmin wa kudura suna ne na ilimi da iko sun ma'adafa alhamra ila gairihi sannan sai ya jingina ɗauka ɗin ya zuwa wurinsa halƙin min halƙi halitta daga halittarsa yace li'annahu ista'bada khalqahu bi hamli arshi domin ya bautar da bayinsa da da daukan sa wa kum hamalatu ilmihi sune madauka ilminsa wato wasu bayinsa ne waɗanda ainihin su ya zaɓe su cikin bayi ya keɓe su da sanin waɗansu abubuwan da saura ba su sani ba suka isar da saƙo ya zuwa ga sauran bayin. su ne hamalatul arsh ko ba lura ba وهم حملة علمه سون مدوكا علمين سا وخلقا يسبحون حول عرشه da kuma wa'ansu halittan suna tasbihi kewaye da al'arshinsa wahum ya'maluna bi ilmihi wato su suna aiki da ilminsa sa wa mala'ikatuhu yaktubuna amala ibadi mala'ikunsa kuma suna suna rubuta ayyukan bayansa wasta'bada ahlal ardi bit tawafi hawla baitihi ya kuma bautar da ma'abota ƙasa da yin tawafi kewaye da ɗakinsa ƙaba kenan wallahu alal arshi stawa kuma Allah akan al'arshi daidaita ma'anan daidaita akan al'arshi shine kafuwa akan mulkin sa kama kala wal arshi wa man yahmiluhu wa man hawla arshi kamar da yake da arshi da wanda yake daukan al da kuma wanda ke kewaye da arshi wallahu hamilul lahum kuma Allah ke dauke da su gaba daya wal hafiz lahum shi ke kiyaye su ma'anan dauka din ke shi ke kiyaye su shi halicce su ke kiyaye su al mumsiku ala kulli nafs wanda shike rike da kuma ke tsaye da kowace rai wa fawqa kulli shay'in wa ala kulli shay shi birbishin komi ne da ala da fawqa da mu ce kuma eh, birbishin komi ne wala yu'alu mahmulun wala asfala qawlan munfaridan wala yusal bi shay'in fa yafzal lafd wal ma'ana saboda haka ba za a ce mahmuli ko a ce asfal ko kuma wani zance wanda yake zai zo ya fata ma'ana ba shi abu sai ya faɗi nasu magana sai ce wannan in haka ne wannan ƙarshen da abin da karanta abin da imam da ya faɗa ke to sai shi abu ƙurra yake cewa fataka zaba bin ruwayat lati ja'at anna allaha idza gadaba inma yuraku gaba anna annan malaikata alladhina yahmiluna al arsha yajuduna thiqlahu ala kawahilihim wa yazbilla to ainihin ya ce to wannan kaga ya karyata ruwayan nan da aka ce wai idan Allah ya yi fushi ana gane fushinsa su mala'ikun da suke dauke da al'arshi sai su ji nauyi a kafadunsu sun suna dauke da shi fa sujada sai su faɗi suna sujada fa habar wa su koma bisa matsayinsu su gaba ko ba wannan haka suka rawaito cewa wai wasu mala'iku ne suke ɗauki da al'arshi wai kuma wai Allah yana kai ne yana zaune to kuma sai a kawo mashi ayyukan bayi sai ya duba wato wai akan kawo mashi aikin nema na jiya a yau za a kai masa kuma wai yana aiki a ofishinsa awa uku ne kuma shi awansa ɗaya yana daidai da na biyu na mutanen duniya ne saboda haka kaga yana aikin awa shida kenan to sai a kawo masa sai ga ayyukan da bayi suka yi jiya in ya ga zunubansu wai sai ya fusata to farko wanda suke gane ya fushi su ne mala'ikun da suke dauke da shi sai su ji yayi na uyi to wannan kuma sai yake ganin ko da ma ga mutum ma ka dingina ma wannan ainihin za a yi maka dariya a ce ko da sarkin garinku ne ka ce da ya fushi sai da ya nauyin gaske ya zama ton kaza ban sani ba ko fushi yakan karu da nauyi ne a cikin idan mutum mai fad mai dariya da mai jin haushi suka hau kan sikeli ya noyin su yake zama da mai murna da mai fushi in suka hau kan sikeli ya noyin su yake zama duk ɗaya ko kuwa ko nauyin mai fushi duk da ƙarin fushin nasa yana ƙara nauyi to shi wai shi wai shi wai ya zubala wannan kuma suna jingina ma Allah ne mahalicin sama da ƙasa wai in ya ji nauyi an yi in ya ji fushi sai su mala'iku su ji kai yayi nauyi kwarai to sai su yi ta tasbihi su yi ta tasbihi mala'ika dole ya shiga tasbihi ai jara ana ta roƙon Allah to zuwa ce in fushin ya sai kuma sai su ji eh, sakat to yanzu fushin ya to wannan wannan mu so muna amma maki muna faɗin wannan sai wannan ko amma yake ce mana ai shi ko ya taɓa karanta wannan a littafin ko wai wai almara ne na faransa cewa suna da wani ubangiji haka ne shi ma exactly haka yake kashe gari ake kawo mashi aikin da bayansa suka yi sannan kuma yana yakan yi fushi sha to kila ne aka je aka ɗauko daga tatsuniyan faransa na dani wasu daga na indiya ne aka ɗauko wasu daga ina ne aka ɗauko aka zuzuba a littattafai aka ce hadisi amma ta'ala Allah an ka uluwan kabira wato kullu kullun ka lura da al'arshi a cikin aya zaka ga in ma kinaya ne ga wannan jiki na halitta wanda Allah ta'ala ya halitta wanda wanda yake shi komi girma shine sama ta tara wanda yake birbishin kursi wa in ma yana kinaya ne ga mulkinsa kuma sau da yawa yakan zo da wannan ma'anar kawai na nufin mulkin Allah sarautar Allah ikon ilminsa tasarrufinsa a kan komi yadda ya gada shine arsh to dangane da wannan shi burhan ya kawo ruwayoyin gaske masu yawan gasken gaske dangane da wannan kan batun hamrul arshi din nan har ruwaya daban-daban har hudu to na karanto man ɗaya daga ciki ne wannan na ɗaya ne akwai ruwayan kummi na jin nan ya kawo su ya ce Ali bin Ibrahim kenan ya ruwa ya ce baban sai masa hadisi daga alkasim bin muhammad daga suleiman bin dawud al-minkari daga hamad daga abi abdullah alaihi salam an tambaye shi halil mala'ikatu aksar an banu adam mala'iku suka fi yawa ko ko 'yan adam suka fi yawa فقال والذي نفسي بيده عدد الملائكة في السماوات أكثر من عدد التراب في الأرض yace na rantsi da wanda raina ke hannunsa adadin mala'ikun sama sun fi adadin turbaya a ƙasa in za a kira irin da ya turbaya ke ɗin ke kamar yashi matsalan in za ka ƙi tun da yana da kwara-kwara wa ma fi sama'i mawdu'u qadami illa wa fihi malakun yusabbihuhu wa yuqaddisuhu babu wani eh, wuri a sama a sammai kai a sama face ba wani wurin da za a sa kafa a sama ce akwai mala'ika a wurin yana tasbihi yana kaddasa eh, Allah wala fil ardi shajaratun aw madaratun illa wa fiha malakun muwakkalun biha ya'ti Allahu kulla yawmin bi amaliha wallahu a'lamu biha kuma babu wata itaciya ko hoji a ƙasa face akwai mala'ika a wanda aka wakilta da ita yana zuwa yana kaiwa Allah aikinta alhali Allah ya fi shi abin da ta aikata وما منهم أحد إلا ويتقرب كل يوم إلى الله بولايتنا أهل البيت kuma ba wani daga cikin su mala'ikun kenan ba ce yana neman kusanci da Allah ta'ala da wulayen mu mu'aridai wa yastaghfiru lil muhibbina yana yin istighfari ga masoyan mu wa yal'anu a'da'ana yana tsirewa makiyan mu wa Allah an yursala alaihim azaba irsala kuma yana roƙon Allah ya aika ya aiko musu da saukar musu da saukar musu da azaba saukarwa wannan tafsirin kummi har wala a cikinsa akwai ruwaya daga muhammad bin uh, abdullah alhimyari daga babansa daga muhammad bin hussein da muhammad bin abdul jabbar gaba daya daga muhammad bin sinan daga munakhil bin jamil arraki daga jabir daga abi ja'far alaihi salam dangane da farin Allah ta'ala wa kadhalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladina kafaru annahum ashabun nar yace ainihin suwane ne Eh, waɗanda suka yi mulki kenan eh, a kauce matafarkin ahalar bait alladi ne hamilul arsha ya ce ainihin rasulullah kenan sallallahu wal awsiya min ba'dihi sune alladhina yahmiluna al-arsh kuma ya daidai da wannan alladhina yahmiluna al-arsh masu daukan ilmin ubangiji ne suna isar wa bai sai ce manzon Allah da ausiya wal bayan sa sune yahmiluna ilmallah ومن حوله يعني الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا يعني شيعة آل muhammad. yar suna cewa rabbana wasita kullu shay'in rahmatan wa ilma da wa faghfir lil ladina tabu min wilayati fulanin wa fulanin wa banu fulan واتبعوا سبيلك أي ولاية علي ولي الله وقهم السيئات ربنا أدخلكم جنات الأدن التي وأتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم يعني من تولى امير المؤمنين فذلك صلاحهم وقهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته يعني يوم القيامه وذلك هو الفوز العظيم لمن نجاه الله من ولايه فلان وفلان ثم قال ان الذين كفروا يعنوا بنو سوانك ينادون لمقت الله اكبر من من الله lamaktullah akbar min maktukum anfusukum isl auna ila al-imani ani bi walayati amirul mu'minin fatakfuru wannan mukan ce musu tawili ne ko ba lura ba amma in mutum ya lura babu makawa ga fassaran daukan al-arshi in banda tawili kamar da shi wannan wannan ah, mai fasara yake cewa tun da yake ba za mu iya tsawwala cewa Allah ta'ala jiki ne ba ya tsarkaka daga jiki don kun ba za mu iya taɓa tsawwalawa muna da hankali cewa an ɗauke shi ba ya zauna an ɗauke shi saboda haka ya zama dole aya ta koma dole ne mu koma tawili wanda tawilin nan zai dace da abu uku na ɗaya ya dace da hankali na biyu ya dace da kanuni eh, na luga na uku ya dace da zatin Allah ta'ala in fasarin ya ɗauki wa'annan uku to zai yi daidai kowa lura ba to wannan wannan fassara na cewa alladhina hamiluna al'arsha su ne su bayan Allah ne waɗanda Allah ta'ala ya ilmantar da ilmi kuma arshi din nan yana nufin kudura da ilimin Allah yake nufi wanda suke ɗauke da wannan wanda Allah ta'ala ya ba su wannan fahimtar don su isar ma sauran bayi su ne manzo Allah da sauran manzani da ausiya ko ba lura ba wa man haulahu kuma mala'iku kenan wanda suke kewaye da wannan ilimi da iko amma ba wai fisikal gado wani yana zaune a kai wasu sun ɗauka sun ɗora a kansu kamar yadda ake ɗaukan bature dan mulkin mallaka da yake a ɗauke shi haka wai sai a ce wai shi ne shi in Allah malikin sama da ƙasa shi ne aka ɗauke shi haka wannan rashin sanin Allah ne wani ba wanda zai zo da wannan tunani illa wanda kwakwalwarsa za ta sawala masa wannan sai jahili amma abin ta shi shine wasu har rubuta kamar wannan ruwayan cewa yana yana fushi din nan yayi nauyi gashi nan sai su rubuta a littafin su kuma kazalika kuma su ɗauka suna bayyana cewa shine na ce muku ainihin dangane da wannan ruwayoyin sun kai talatin da hudu amma na karanto mana biyu ne to to dangane da addu'an da da suke arwayin kafi marfu'i yana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna la azza wa jalla أعطت تائبين ثلاث خصال لو أوطي خصلة منها جميع أهل السماوات لنجوا منها لنجوا بها ثم تلا هذه الآية إن الذين كفروا ينادون المقتول وانا آية تتقبعتك ayan da ta gabata addu'an da mala'iku suke yi ga waɗanda suka imani yana cewa Allah ya ba masu tuba ainihin wa'yansu abubuwa guda uku wanda in aka ba mutanen sama da ƙasa ɗaya za su tsira da shi sai karanta wannan aya addu'an nan da da mala'iku ke mabayin Allah wanda suka imani yaksafiruna lillazina amanu suna yi magabara ga waɗanda suka yi imani nan ya ce a cikin kafi daga imam sadiq ya ce inna lillahi mala'ikatu yasquduna dhunuba an zuhuri shi'atina kama yasqudu rihul waraqu fi fi awani suqubi Allah ta'ala yana da waɗansu mala'iku waɗanda suke sarayar da zunubai ga magoya bayan mu kamar yadda iska ke sarayar da ganyayyaki daga jikin itace a yayin saukar yayin da suke tsaraya a ya ce wa zalika qawluhu ta'ala alladhina yahmiluna al-arsha al-ayata ala al-istighfaruhum والله لكم دون هذا الخلق ربنا يقول يقول ربنا suna cewa kenan su wa'annan mala'iku suna cewa rabbana wasita kullu shay'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladina tabu wa tabu sabilaka wa qim ababan jahim gashi nan ne zuwa a karshen addu'o'i mun karanta to wannan kidanin ya wadatar ba sai na karanto mana wa'annan ahadis daban-daban kan kinaya al'arshi ba dangane da cewa al'arshi kinaya ne ga kuduran Allah ko ba lura ba kuduran Allah ah, wanda su kuma alladhina yahmiluna al-arsha manzo Allah ne da ausiya walladhina hawlahu mala'iku ne kaga ba karka sawwala a kanka cewa akwai wata karaga mala'ika ya dauka ya dora aka mala'iku su dauka sun dauki karaga to ba abin yake nufi kenan sam ويحمل فوق ويحمل عرش ربك فوقهم يوم يوم إذن ثمانية وإنما منذ ذاك إلى يرسواني دوانا دوانا دوانا سوني ثمانية كما عرش ربك علم ربك يكيرك لا غير خلاص إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون waɗanda suka kafirce za a kira su ranar alƙiyama kenan za a ce da su la maqtullahi akbar min maqtikum an ah, maqtu yana yana nufin eh, fushi ne to amma yakan zo da da jaza'in fushi ma ana yace ce mashi fushi wato fushin Allah ya fi naku a yayin da ake kiran ku zuwa imani ku kuke kafircewa lokacin ake aka kira su zuwa ga imani sai su kafirce su ki su jawushin abin da eh, ake kiran sai zuwa gare shi har ma wani lokaci ya yakan zuwa da ainihin abin da mutum ya yi sakamakon jin haushinsa wato kamar daukan eh, wani mataki da ya da hannu kamar na azabta wasu tunda wasu ba din nasu ba ya tsaya ƙi na zuciya ne da ƙeta da ke cikin zuciyarsu da jin haushin zuciyarsu ba ai sun zartar ma da kalmomin bakunansu da ayyukan hannuwansu tunda sun yi mulki sun tursasa bayan Allah kaga don makatu ne to shi kuma Allah ta'ala sai ce musu to yau kuma su ko kuma irin azaban da Allah zai muku yafi wanda kuma ko kai ma bayan Allah ke irin fusatar da koyi lokacin da aka kiran ku zuwa ga imani kuke ki to yanzu shi kuma fushin Allah gare ku ya wuce na saboda haka ma'ana yau zai muku hukuma akan abin da kuka kasance kuna aikatawa kenan kummi yana cewa na kafaru yana nufin banuwa da kenan suka imani da wulaya ba a kira su gobe kiyama kenan a ce to ku kagarai fushin da kuka yi da kiyayyen da kuka nuna a yadda aka ce ku zo ku yi imani kuka ki to yau fushin Allah gare ku ya fi wannan saboda ku za ku ga jaza'i na abin da kuka aikata kenan to wato kenan nan yana cewa ainihin yayin da suke cikin jahannama gobe kiyama suna cikin jahannama su kafirai za a ce da su to yanzu ku kun ki a ce kun shiga wannan mahalli ba ku so kuma alhali a duniya kun so ku zo nan saboda an kira ku ya zuwa abin da zai tsamashe ku daga wannan kokake to yau sakamakon abinda kuka aikata ni yanzu kwaɗon ɗana ko kuka ja ma kawo. a aro raba na a marta na sanatai ne wa a yai fa a bi zanubina fa har illa kuruji min sabir suna wuta sosai ubangijin mu ka matar da mu sau biyu ka raya mu sau biyu. yanzu mun san zunubinmu itirafi ya wuce ka ce mun sani kawai shine wato in an ce mutum ya itirafi yanzu ya furci kenan ya ikirari da cewa lalle shi mai laifi ne ke confession yanzu to mun itirafi da zurmi ma'ana mun yi confession mun ce eh to lalle mu masu laifi ne mun san mun yi zunubi fa'al ila khurujin min sabil to ko akwai hanyar fita akwai mafita wato zai yi yanzu a fitar da mu daga wannan wuta din a koma da mu duniya domin mai aikin kirki ya zama in mun dawo ba za mu shigo nan ba akwai babu to ne ma mene ma'anan a matana sanatai ne wa ayyata na sanatai nan mai fasara cewa da yawan masu fasara cewa ai matsayin mutum na kafin ya zo duniya tamkar matacce saboda haka an raya shi ne yayin da ya zo ya zo an haife shi da rai din da can baya da rai din wato kamar matacce ne shi to sai aka raya da shi kaga ainihin mutuwan farko kafin a ya fito daga cikin kafin su fito daga cikunan uwayensu kenan suna matsayin kamar matattu ne sannan kuma mutuwa ta biyu ita ce mutuwar da aka saba bayan karewan ajali mutum ya mutu to mutuwa na biyu ke to kuma rayuwan farko a wahayata na sai ne rayuwan farko ita rayuwan duniya kenan tsakanin haihuwansu zuwa mutuwa rayuwa ta biyu kuma ita ce ta dago su da su shi da aka yi lahira da yawan masu fassara sun fassata akara gara wadda ke mutum na iya cewa to ya za a ce kamatar da mu so biyu a ce mana dun kafin ka zo duniya ka mutu ne abinda babu sunan shi matacce sun haka suka ce wai yana matsayin matacce ne wanda ba a haife shi ba kamar dama ya mutu to yanzu mu a akwai wani jariri da a haife shi eh, baduwa haka za a yi shi yanzu amma ba a yi cikinsa to mene sunansa mene sunan jariri babu ko sunansa rashi tunda babu ba wani ko wani gawayi babu za a ce wannan shine ne makadara ma shi yaron zai zama shugaban kasa zai ci zabe nan gaba to bayan da aka ce kaga gawayin nan nan gaba shine zai zama eh, Joseph Nassar kuma zai zama shugaban kasa babu shi samsam saboda haka ba za a ce ya mutu ba tunda babu shi saboda haka lalle a matanar sun ce tun da lalle magana suke sun san an raya su so biyu ne ba ma sun rayu wani lokaci sun sake rayuwa su wani lokaci wannan na cikin ayoyin da ake kafa hujja da cewa lalle akwai rija tun da lalle rija ya nuna kenan kaga sun rayu suka mutu suka sake rayuwa suka sake mutu shine za su iya cewa a matsa na sinatai kaga sun mutu sau biyu ke kuma sun rayu sau biyu ke amma da ba dun da kawai dun mutum bai yanzu yanzu to yanzu na tambaya yanzu a zai ce ai da na taba na taba mutuwa wa zai cikin munan wani ya daga hannu ce ya taba mutuwa muji wa ya taba mutuwa ba na ga ba wanda ya daga hannu to kaga tabbatan ashe lalle ba yanzu in ba a yi mu ba a ce mu mutu lalle wannan maganar da suke yana nufin kenan lalle sun rayu ne suka mutu suka sake rayuwa suka sake mutu ne a matanas nasu na sai ne wa hayatu nasu na amma ba wai su ce da can kafin ka yi mu dama mu matattu ne sai ka matar da mu ba ca ai ba ka ɗanɗana mutuwa ba ka san ya sun san mutuwa har dangane da wannan kuma akwai akwai ruwaye da yawa da suka nuna lalle rijiya aiki nufi akwai waɗansu ba'adin bayi waɗanda su su za a dawo da su musamman su mujirame daga cikinsu na akwai bayan allah na gargar da za a dawo da su alu rabbana rabbana amata سنتين nan ma ya kawo ruwayoyi daban-daban dangane da amma to a matan nasnatai ne din nan a cikin a cikin eh, kummi yana cewa da an roto daga imam sadiq yana cewa zalika firraja'a zalika firraja'a wannan a raja'a ne ke har wala yau a cikin littafin da ake ce raj'atul mu'asir daga Hussein bin Mahbub daga Muhammad bin Salam daga Abi Ja'far alayhi salam dangane da faɗin Allah ta'ala qalu rabbana amatna nasnatayn wa ahyaytana nasnatayn fa atarabna bi dhunubina fa ila khuruj min sabil qala huwa khasun li aqwamin fi ar-rij'a ba'da al-maut فتجري wa bu'udan lil qaumi zalimi wannan fadin Abu Ja'far wannan ga waɗansu mutane ne wanda za a dawo da su bayan mutuwa to aga wato wannan ya fi kama da hakan mu ruj'a akwai masu uh, musanta rija amma kuma suna kuma suna da ruwayoyi daban-daban wanda suka nuna akwai ruj'a yanzu al misali idan muka ce musu shi isa zai dawo za su ce e lalle isa zai dawo amma wasu suna rayawan cewa ah, in ni mata wafi yana nufin mai daukar ranka ne yana nufin an dauki ranka isa ke amma kuma sun yadda zai dawo kaga ashe ya dawo zai dawo wani dawowa na daban ke ko sannan kuma eh, suna da ruwayoyi daban-daban dangane da rijiyar wasu bayi wanda aka yada wanda shi ba abin mamaki ba ne kamar wanda alkurani ya kawo na batun allazi marra ala mafi ya kawo ya ala ala'urusha فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعث wani wanda aka ce uzair ne alayhi salam shine ya ga kango ya mamaki ya ce oh Allah mai hukunci shi ba ba yana nisan ta bane wato yana cewa Allah mai iko ya za a iya da wannan sai Allah ta'ala ya ɗauki ransa shekara ɗari ya dawo da shi har da jakin sama an ce ma yadda aka yi dawo da shi din su ban yadda aka dawo da shi din sai Allah ta'ala ya fara sa masa gani sai ya fara sa masa ido yana gani sai ya ga jikinsa kasusuwa ya ga inda ta kasusuwa ka tattaru ruwa ya ga yadda nama ya bibbi ya ga duk halittarsa ya kammala sannan sai ya dubi kashin jakinsa jakinsa ya zama kasusuwa sannan sai ya ga gazusuwan sun harhaɗu sai jakin ya haɗu ko kuka sannan aka dawo da mangaren jakin da shimfiɗin tsar da maragon abincinsa aka ce ma ya ɗanɗana abincinsa ko lalacewa bai ba aka ce masa nawa ne zaman da kai ya ce yi ne ko wani bangare na yi ne aka ce masa shekara ɗari kai to sannan kuma alam tara zina kharaju min diyarihim hadar al-maut fa qala lahum Allah mutu thumma ayaw ga sunan ga sunan alqur'ani da yawa waɗanda suka mutu suka dawo saboda haka ba mu ga ina ne an ce maka an mutu za a dawo za ka yi mamaki ba yanzu kaman uzairu ko da ki ban Allah na gari ba kaga ya mutu ba ya kuma dawo to alladhina haraju min darihim hadar al mutu fa an ce muku duk an ce muku duk kansu kowa lafiya launi ana mutuwa ne an ce ana annoba ne a wani gari sai suka gudu nufsar su mutu sai Allah ya ɗauki rawahum uluf kamar da su dubbai Allah ta'ala ya ɗauki ransu gaba ɗaya ya suka zauna mu kidarin abinda Allah ya so su zauna sannan Allah ya ce su ku dawo ku dawo da rishi suka dawo da rishi ba sun mutu su biyu su wayan ko ba ka bane sannan kuma ina mutanen da Musa ya ɗiba zuwa miƙatin Allah suka ce sai sun Allah ƙarara nan take suka mutu annabi Musa ya dinga magiya yana cewa ya rabu waɗannan su ne zaɓaɓɓun bani Isra'ila wato sun su ko sun ce kai Musa kullum kai ne kake zuwa ka ji magana Allah ce ka dawo ka ce mana Allah ya ce kaza ya ce kaza to mu ma ka kai mu mu ji mana sai ce to kenan amma ba za mu je duka ba ku zaɓa zaɓo manyan manyan ku sai aka zaɓo manya manyan su manya a hankali wato manyan masu hankalinsu dattawansu masu ilminsu musun saba'in sai je da su kan dutse sai magana da ubangijin sai suka ji murya yana umurtansa yana hana shi abinda musa ya ji shi ma sun ji sai suka ce to ina wanda yake magana ya ce a bakun kun ce za ku ji mini kuma ku Allah ya jiyar da ku suka ce ba za su imani ba sai sun gan shi to nan take tsawa ta kan masu duk suka mutu sai Musa yana magiya yana ya rabbi yanzu in muna koma za su ce na zababbun bani Isra'ila na je na halaka su to sannan Allah ya tada su daga matattu to so ne musu mutu to biyu ba sannan daga ba kuma suka mutu bayan karewan ajirin kwa ga sunan ga sunan alkur'ani birjik batun mutane sun mutu sun dawo to ne naka na maganan a matan nasu na sai ka ce wai da kafin a yi halice ka ne wai ka mutu wa'annan sun mutu su uku kenan in haka yi gowa aka bane to da aka riki amma ah, shi ma irin wannan ne wanda aka ba mu labari kuma hadisi ne ba mu labari cewa kafin tashin alkiyama Allah ta'ala zai dawo da waɗansu bayi amma ba ci mana kowa zai dawo amma cikin bayan nan zai dawo da akwai waɗansu bayan Allah ne na gargaru akwai kuma wasu fajirai za a dawo da su su sake rayuwa a doron ƙasa sannan a sake ɗaukar su to kaga su su wayannan azalman da suka sami wayannan eh, eh, wanda suka zo a rijadin ne su ne a wuta za su rika cewa to yanzu akwai akwai mafita kuma ko ba lura ba amma bai kamata a kira eh, rashi kafin haihuwa a ce masa mutuwa ba to me za a ce da su in sun roƙi cewa to akwai mafita a nasu na sanatai na wahayar da na sanatai fa'ala ila kurujin min sabil me za a ce masu ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير sai ce da su to wannan abin da ya same ku nan na ku a tsatsakin wuta yanzu kuna shan azaba kuna neman akwai mafita to saboda in an kira Allah shi kadai sai ku kafirci in an gwama shi da wani sai ku imani wato kun yarda da Allah amma ba ba ba ikhlasi a imanin ku in aka ce Allah shi kadai sai ku ci a in aka ce Allah amma aka aka gwama shi tare da wani bauta sai ku ce yawwa yanzu kuka ga imani to shi yasa kuka shiga wuta wal hukmu lillahi al-aliyil kabir to hukunci na Allah ne madaukaki babba shike da iko kan komai shine yake hukunta cewa addini nasa ne tsintsa ko kuka ce a sai da gwami wannan aya ta yi kama da wa idza dhukira Allah wahdahu shma azzar qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza dhukira alladhina min dunihi idza hum yastabshirun a gafir da muka karanta kusan fasarorin su yayi kama in an tuna da fasarar da muka yi ma wancan aya idza zikrallahu wahdahu bi wilayati man amara Allah bi wilayatihi to kafartu sai ku sha wa idza zikra min dun min dunihi idza hum yasabu wa in yushrak bihi tu'minu wa in yushrak bihi ma alladhina lam ya'muru bi wilayatihim sai ku ce yanzu muka ga imani yawa wala ya fi fulanin wa fulanin to ya yi daidai to wannan ma a cikin ruwayoyi daban-daban haka ne nan ya ce a cikin kummi yana cewa zalikum da yana hu idza du'iya Allahu wa rahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu yace wal kufru kun hahuna al juhud musantawa shine kufur ba suna cewa san ba su yarda da Allah bane sun yarda da Allah amma an gwawa shi da abinda suran suke so kala إذا وحد الله كفرتم وإذا جئل الله شريكا تؤمنوا in an kadaita Allah sai ku kafirci amma an gwama shi da wani sai ku imani a cikin tafsirin kumi har wala a tafsirin kumi din ne da isnadi ba sai na karanto isnadin ba wanda ya tuko zuwa ga abi abdullahi alaihi salam dangane da fadin Allah ta'ala wa idza bi Allah wa da kafartum wa in yushrik bi tu'minu yaqulu idza dhukira Allah wa da bi wilayati man amara Allah bi wilayatihi kafartum wa in yushrak bihi man laysat lahu wilayatun tu'minu bi anna lahu wilayah wannan faɗin imamu jafar sadiq wato in baci Allah shi kadai da ta hanyar shugabancin wanda ya shugabantar to sai ku kiyarda in ka lura da yawan mutane da yawan mutane sun yarda da Allah ta wannan hanya ne inda za a bi ba ta hanyar da Allah ya ce ba to sun yarda in na ce maka ah, sauran mutanen da suke ba musulmi ba waɗanda suke duk wanda ka tambaye shi kaya imani da Allah zai ce amma ka yarda da Muhammadu manzo zai ce a za ka bauta masa ta hanyar da Allah ya ko annabi zai ce a to wannan imani ne ba zai taɓa yarda ta hanyar wannan manzon ba haka zalika kuma da yawan wanda suke ake ce musu musulmi su ma in ka ce musu to wulayen wanda annabi ya shugabantar bayansa zai ce a amma ka ce to wani wanda Allah wanda manzo Allah bai shugabantar ba sai ce yawa yawa yayi daidai ina fata an gani to sai ce to wannan wannan shine shine ya janyo muku kuka shiga wannan ababa ke هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب shine wannan da yake nuna maku ayoyinsa shi Allah ta'ala kenan eh, cewa ainihin Allah ta'ala ya nuna mana abubuwa masu ban al'ajibi eh, daga halittansa cikin ma abin da ya gaya mana har yake cewa mana fi an fusukum afala tusiru eh, har da ku kan kuma a kan kuma akwai aya yanzu ba za ku lura ba amma duk da haka kaɗan ki lura su gane wa ma ya zakaru illa man wa ma yatazakkaru illa man yuni shi ke nuna muku an waye nazil lakum minas sama'i rizqa yake saukar muku kuma da arziki daga sama wa ma zakaru illa man yuni ba mai wa'astuwa sai mai komawa ya zuwa ga Allah sai wanda ya karkata ya koma ga bin Allah ta yadda Allah ya umarni to shi shine yake wa astuwa an gaya masa fad'ullaha mukhlisina lahu wa law karihal kafirun ku bautawa Allah shine ku kira Allah din kidan ku bautawa Allah kuna masu tsarki kake addini gare shi shi kadai ba tare da gwame ba kuma ta hanyar da ya umarni wannan yana da muhimmanci shi kadai ba tare da gwame ba kuma ta hanyar da ya umarni yawa ba ta wata hanya ba ba ta yadda ranka kai yake so ba ta yadda shi Allah din yake so shi ne ikilasi walau har kafirin ko makiyas ko kafirai sun ki dama ko dama sun ki din an ce yanzu idan ana ikilasi su suna so ne suna son ikilasi su ne suke so shirk in aka yi gwamna za su yadda in aka yi sassauci za su yadda inda abin a ce oke an yadda za a yi addini to amma da gwami duk za su shiga addini cikin sauki za su yawa suka ji mutum amma a ce Allah ɗaya ko ba za a haɗa shi da kowa ba kuma ta hanyar da yake kawai wannan ne fake ma dan adam wahala ko kuma yadda Allah ɗaya ne ɗin amma a bi shi ba ta hanyar da ya umarni ba to duk zai yarda wannan tauhidi ne ba ikhlasi bane ko ba gaba ba Allah ɗaya ta hanyar da ya umarni yawa yana da muhimmanci a gane da wannan tauhidi ba zai zama tauhidi ba sai an bi ta yadda Allah ya umarni ikhlasi ba zai zama ikhlasi ba sai an bi ta yadda Allah ya umarni yawa da'awan Allah ɗaya ne rak bai wadatar da zama shine ikhlasi ba to an bi shi ta yadda ya umarni ta hanyar da ya ce a bi shi ba ya aiko da sako ba to ta wannan sakon to ta nan ne kawai ake iya yin ikhlasi to ku masu a ikhlasin addini kuna tsammanin kafirai za su zo menene a baya mai aka ce idza zikra Allah wa wahdahu jama'a zal qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza zikra alladhina min dunihi idza hum yastabshirun to idan aka faɗa Allah shi kadai bakin ciki suke sai su jawo shi to kuma ka eh, da za a kira su gobe kiyama ce la maqtullahi akbar min maqtakum anfusakum istad'una ila al-iman fatakfuru sannan sai su ce ko akwai mafita sai a ce a'a sai a ce wannan abin da kuka fada kai saboda in an kira Allah shi kadai kuna butulcewa ne in ko an kira wani in an kira shi tare an gwama shi da wani sai ku imani to kaga wato su ma'ana su kafirai ba za su imani ba sai idan an hada Allah da wani to ku masu bauta Allah tsintsa to ku bauta Allah tsintsa din ta hanyar da ya umarni ko sun ki tambaya za su so ne za su so ba su taba so ba yawa saboda haka su yi ko ba su so ma'ana ولو كان الكافر رفيع الدرجات ذو العرش الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم الطلاق شي الله shine rafi'ud الدرجات ما ɗaukaka darajoji ذو العرش ma'abucin al'arshi nan ya ce kinayatin anal jalal wal kamal to kaga ma'ana ma'abucin al'arshi kullum kar wani jiki ya zo maka nan in jiki a ma'anan halittar Allah da yafi kowanne girma ba laifi da kana amma abin nabi shine ma'abucin jalala da kamala shine shine arshi mai iko kan komi wanda komi nasa ne shike da yadda ya so saboda haka ne maka ga ce yulkin ruha alamun ya sha yana jefa wahayi wato ya saukar da wahayi ke shine ruhu an kira wahayi rai saboda shi ke raya zukata kamar rai da ta bushe bata san Allah ba ba ta san yadda ake bi aje zuwa ga Allah ba kamar matacciya ce to idan aka raya ta da wahayi sai ta rayu sai yasa aka kira wahayi rai ruwa yana saukar da ruhi ma'ana wahayi alaman ya sha min ibadi ga wanda ya so daga cikin bayansa cikin ainihin manzanni kenan da annabawa sai ya aiko su da sako ya sauko kama su ra'ayi liyan zira yau matalaka don shi manzon domin shi Allah kenan ya gargadi don ya kuma da ba bai ce liyun zuru ba alaman ya sha'o min ibadi to Allah alaman sha min an yi ce mufradi ne liyan zira din yana iya daukan ya koma ya zuwa gare shi amma nan qur'anin ya ce li yanzira Allahu awwal ko kuma ma manzon ai duk bai baci ba yawa domin an aiko masa da wahayi an ce ya gargadi ke ya gargadi domin yanzu zura dun yayi ga gargadi lamiri yana iya komawa ga man alƙallahu man alqallahu alaihi ruha ke ya ke ko ba zuwa ba sai ya gargadi ya gargadi mutane da azaban yau talaq ranan gamuwa ranar alƙyama kenan ran da ainihin mutum zai gamu da sakamakon aikinsa ko kuma ran da za a haɗa mutanen sama da kasa duk a tattara su ranar haduwa din ke ranar gamuwa ya gargadin ranar gamuwa wace ce ranar gamuwa ranar kyama ran da mutum zai gamu da jazayin aikinsa ko ko ran da za a gama ahalis samawa to al abda gaba a matattara mutum da arjan ai masu hisabi yau muhun bari zuwa ranan eh, gamuwa ɗin ke ranan da za a bijiro da su za a fito da su ma'ana daga kaburburan su la yakhfa 'ala min minhum shay ba abin da ke buya wa Allah daga gare su kar ka dauka ranan fito da su nan za a ce ina wani ya ce a manta da wani ba dago shi ba ina kowa Allah ya san halin da yake ciki zai da dago da kowa liman mulkul yau yau mulki yana hannun wani lillahi wahid al in ba manta ba karatun mu na zumar karshen zumar din mun kawo ainihin bayanin daukar rai na tiriyan tiriyan da da mala'ikan mutuwa zai dauki ran dukkanin mutanen ƙasa sannan kuma ya koma ya dauki ran mala'iku sannan shi ma a dauki nasara sannan Allah ta'ala ya kirari yana cewa ina jabberai ina sarakuna ina masu iko ina masu kaza sannan ya ansa makansa ya ce lillahi wahidil qahar ya ce liman mulkul yawm yau mulki na wane ne wa zai ji wannan murya sannan kuma ya ansa makansa ya ce lillahi wahidil qahar na'am akwai istisna'in sai kamar fi samawati wal illa man sha Allah ba mu karanto wannan man sha Allah din ba a karatun mu na baya don kama a wani ruwaya nan an ce ainihin Allah ta'ala zai sa rayukan annabawa za su an sa masa in ya ce limanin mulku yau su ce lillahi wahid qahar amma a wani ruwaya an ce Allah ne dai an sa kansa ya ce lillahi wahid qahar na ko wasu rayoyi eh, ba su kai tsawon wancan da na kasa karanci sau mana ma gaba ɗaya ba wannan na farko a eh, kummi don ba magana bai kare barin kai al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat yau za a sakanta ma kowace rai da abin da ta aikata la zulma yau yau ba zalunci yau ranar adalci ne abin da kai ra'ayi maka inna allaha sari'ul hisab Allah mai gaggawan hisabi dan ya ce ah, ah, al-mulku la yawma din yana nufin yawma la malika gairuhu shi kadai ke da iko to sannan na cikin liman al-mulku al-yawm sai shi thumma tantiqu arwahu anbiya'ihi wa rusulihi wa hujajihi fa yaquluna lillahi al-wahid al-qahhar na makon riwaya a cikin tauhid na ibnu babawai eh, shek saduq kenan فيقول جل جلاله اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب واتو لله الواحد القهار ainihin rayukan annabawa da manzani da hujjoji ne za su ansa to bari kawo muku wannan ruwayan ko da a gurguje wannan ali bin ibrahim daga babansa daga ibn abi umair daga zaid bin narsi daga ubaid bin zurara ya ce naji aba Abdullahi alaihi salam yana cewa idan wannan mai yawa barin karanto mana da hausa kawai idan allah ya matar da ma'abutan ƙasa sai a sami wani zamani ka daidai gwargwadon yadda ya halici halitta wato tsakanin tsakanin matar da halitta ɗin kenan kun san an zo da halitta din doron ƙasa aka daɗe yace ce labisa ka misali ma al khalqa ba ma mutane ba ke sai a ɗauki wani zamani daidai gwargwadon halittan da Allah ya yi halitta wa misali ma matau da daidai gwargwadon kuma lokacin da aka matar da su wa abu zalika da nunkin ba nunkin wannan wato tsakanin ɗaukar rayukan mutanen ƙasa kenan da kuma mataki na gaba za a zamu fatara na zamani ya fi tsawon zamanin matun halittarsu halittar halitta ma tun kafin Allah ya halicci komi sannan ya halitta sannan sai a ɗauki rayukan bayan na ƙasa sannan a sami fatara na zamani daidai gwargwadon zaman da aka yi tun farkon halitta a yanzu a ɗaukar halitta sannan wa afu zalik ninkin ba ninkin wannan ba sun ma'amata ahalar sama'i duniya sannan kuma sai ya matar da ma'abuta saman duniya sun malabita mita ma al alhalka wa mita ma amata adal arda wa adal sama'in duniya wa afu zalik sannan a sami zamani mai tsawo gwargwadon tun lokacin da Allah ya halicci halitta har zuwa lokacin da ya matar da mutanen ƙasa har zuwa lokacin da ya matar da mutanen sama din sannan kuma nunkin nunkin ba nunkin wani sannan kuma summa amata ala sama'i thaniya wannan in muka dunga karantawa ai dai tsauko kuma da yasa misal ma khalaq al khalq khalq wa misal ma amata ahl al ard wa ahl al sama' al dunya wa sama' al thaniya wa da afa zalika thumma amata ahl al sama' al thalitha wa hakaza bari mu ce cewa hakaza har ya zuwa sama bakwai an ga ina fata an gane wannan magana in aka dauki rayukan duk mutanen da ke doron kasa to sai an ɗauki wani dogon zamani kwatankwacin daidai tun lokacin da aka fara halitta har ya zuwa ɗaukar rayu mutanen ƙasa ɗin sannan a nunnunka wannan ma sannan sai Allah ce a ɗauki rayukan mutanen sama ta ɗaya sannan kuma bayan an ɗauke rayukan ta mabuta sama ta ɗaya sannan a zauna gwargwadon tun lokacin da aka halitta har yanzu a ɗaukar mutanen sama ta ɗaya ɗin sannan a nunnunka wannan masha Allah sannan ce a ɗauki ran mabuta sama ta biyu hakanan hakanan za a dunga yi to har zuwa saman bakwai to sannan kuma bayan an sake wannan sannan ya matar da jibrilu sannan sai a sake daukan irin wannan zamani har ya zuwa ta haddana daukan jibril adama ninkin ba ninkin wannan sannan a dauki ran israfilu shi ma a zauna wannan zamani cikin irin wannan sannan a dauki ran eh, mala'ikan mutuwa sannan kuma a zauna yadda Allah ya so cikin irin wannan da ninkin ba ninkin yadda ya so sannan Allah ya ce limanil mulku yau nan ya ce fa yaruddullahu ala nafsihi sai Allah ya ba kansa amsa lillahi alwahidil qahhar sannan sai Allah ya ce wa ainal jabbarun wa ainal ladina da'aw ilahan akhar ainal mutakabbirun wa sannan Allah ya tashi halitta to sai ubaid bin zarara shi wanda sai ce ce ah, yanzu wannan al'amarin zai kasance da wannan tsawon zamani sai ya ce da ni ara aita ma kana hal alimta bihi abin da ya kasance a da kai ka san da shi kafin ya kasance ka san tun tun lokacin da aka halitta ma ka san yaushe aka fara halitta ya zuwa yanzu ka san dogon zamanin da aka zauna to fakultu la ala faka zalika ya ce wannan ma haka to wata ruwayan kuma idan Allah ya ɗauki ran shi ma daga abi abdullahi alaihi salam amma ba ba da ruwayan ali bin ibrahim wannan hussein bin sa'id a littafin sa aka sani da kitabuz zuhud yana cewa إذا أمات الله أهل الأرض وأمات أهل السماء الدنيا ثم أمات أهل السماء الثانية ثم أمات أهل السماء الثالثة وهكذا رابعة خامسة يزوى سابعة sai ce sun ma'amata mika'il ko kuma ya ce jabra'il ne sun ma'amata jabra'il sun amata israfil sun amata malakal mauta a can wancan ruwan da muka da bai sa israfil sun ma yunfaku fi so sannan a yi ga kaho sun ma ya ƙulun lahu tabaraka wa ta'ala mulku mulkul yawm فيرد على نفسه فيقول لله الخالق البارئ المصور تعالى الله الواحد القهار ثم يقول أين الجبارون أين الذين كانوا يدعون مع الله إلها آخر أين المتكبرون ونحو هذا ثم يبطل الحق sannan يتشالت وإن شاء الله insha يا lokaci من dan kure ko muna ma gaba insha Allah wa sallallahu ala Muhammad wa alihi Allah ka gane da ma abinda muke karantawa ka shirye da mu da shirye da ke ciki ka ba mu ikon aikatawa ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا وارحمنا وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب